والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم خبير نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatu yau sha ko ashirin ne ko ko sha tara ashirin ashirin ga watan shawwal watan sallah na kalandar musulunci hijira 1437 daidai da 25 ga watan bakwai shida miladiya yau muka dawo karatunmu na ahkamul jana'iz wa bid'oha na babban malami a shekul allama muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alai bayan hutun sallah da muka yi ko hutun azumi da fatan muna roƙon allah tabaraka ta'ala da ya karbi dukkanin ibadojinmu da muka yi a cikin watan ramadana da ma sauran lokuta muna kuma roƙon allah azzawajal da ya sake maimaita mana shekaru masu albarka irin waɗannan sannan muna sake roƙon allah jalla wa'ala da sunayensa da siffofinsa allah ya albarkaci rayuwarmu da zuriyarmu da sauran 'yan uwanmu musulmi da matayenmu baki daya muna kuma roƙon allah jalla wa'ala da sunayensa da siffofinsa banjiji ya kalli yanayi da hali da muke ciki a ƙasanmu na tsadar abubuwa allah ta'ala ya sauƙaƙe mana allah ka mana sauƙin rayuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya ubangiji allah ya karbi dukkanin ibadojinmu da addu'o'inmu to sai dai na manta ina ne muka tsaya kafin sallah ɗin ko kafin azumi shafi na 205 akan wacce gaba kenan وقال الإمام في الآثار نعم to muna magana ne akan abubuwa da aka haramta a makabarta na daga ciki bai halatta a yanka dabba da sunan kusanci ga Allah kuma a makabarta ba na biyu aka ce kada a ɗaga makabarta sama da ginin wato ƙasar da ta fito daga ciki kada ya tudu mana ya yi gwargwado dai sana aka ce an hana a filasteta da siminti ko makamancinsa Sana na hudu an hana rubutu a kan makabarta da kuma gini a kan makabarta na shida zama a makabarta ma'ana a kan kabari mutum ya zauna a kan haka ne malam ya koro mana bayanai to shine zai ci gaba da bayani insha Allahu ta'ala a inda tun daga can baya yake cewa maganar wato imam shafi'i da ibn hazmi da sauransu cewa bai halatta wala ya hillu an yi bina alkabaru bai halatta a gini a kabari ba wala an yi jassas ko a sumunce wala an yi za da alatura bihi shay'un kar a ƙara komai a kan ƙasar kabarin wa yi mu kullu zalika duk idan an yi rushewa za a yi to wannan magana ce ta ibn hazam to a ɗaya shafin sai ce wa huwa zahiru ƙaular imami ahmad kuma wannan magana ita ce zahirin ra'ayin maganar imamu ahmad shi ba. bai halatta a gini ba bai halatta a yi siminti ba bai halatta a ƙaro wata ƙasa daga waje sama da ƙasar makabarta ba wannan magana ibn hazam ce kuma ya ce da abin da aka kawo za a rusa in gini ne a rushe in wata kasa aka kawo a kautar da ita to wai sai malai ya ce kuma shine zahirin ra'ayin maganar imamu ahmad dan hanbali kame da abu dawuda a cikin masail tambayoyi da aka yi wa imamu ahmad ya faɗa a shafi na 158 ya ce samitu ahmada na ji imamu ahmad dan Hambali ƙala yana cewa la zadu alal kabari min turabi gairihi ba a yin ƙari a kan makabarta da wata ƙasa wadda ba ta shi ba wato bai halatta a ƙaro wata ƙasa daban ba ka ga magana imam ahmad ce kenan shi ma daidai da maganar ibn hazmi illa an yusawwa bil ardi fala uraf sai dai in za a daidaita shi da ƙasa ba za a iya ganewa ba to shi ne a iya ce wato a ƙaro wata ƙasar a ɗan ƙara don ya ɗan tashi kaɗan kada ya flat da ƙasa ba ka an nahura khasa idzaka wato kamar idan haka ne kenan ya yi rangwame na fata mun gani da haka idan kabari zai yi flat da ƙasa a iya ebo wata ƙasa a ɗan ƙara domin ya ɗan yi tsayi kenan lakin ذكر في الإنصاف عنه الكراهة فقط sai dai a cikin littafin al'insaf ɗaya daga cikin littattafan hambaliya an ambaci cewa daga imamu ahmad ɗin cewa dai makaruhi ne dai kawai bai ce haramun kai ba mana bai amfani da lafazin haram ba to amma idan ce karaha wani lokaci musamman a mazhabin imamu ahmad ana nufin haramun ɗin wato kamar wata kalma ce da za a iya amfani da ita kuma ana nufin haram idan ce yi kurahu domin za ka rika ganin a cikin littattafan mazhabar imamu ahmad magana da take haramun ce sai ka zan ce wa yi kurahu misali suna cewa wa yi kurahu istiqbalul qiblati inda qada'il haja bi baulin aw ghairihi sai sai amfani da wayu wanda kuma suna nufin wayuhuram haramun ne amma sai sai amfani da kalmar wayu an karahanta ba a so an ƙi mutum ya zo zai yi bawali ya fuskanci alƙibla da bawali ko bayan gida ko makamancin wannan kaga sai aka yi amfani da kalmar wayi kurahu wanda kuma suna nufin haramun ne to wannan na faruwa a cikin lafizan da wasu daga cikin wato hambaliya suke amfani da shi to anan ne muka tsaya سيتي وقال الإمام محمد في الآثار ليه ده كتكم من يما لمينا مزهبر إمام أبو حنيفة ينا فدات كين الآثار <clears throat> يتي أخبرنا أبو حنيفة أن حماد أن إبراهيم قال كان يقال ارفعوا القبر حتى يعرف annahu kabarin falayuta abu muhammad ya ce akhbarana abu hanifa al'imama abu hanifa wato ya kawo isnadi ne abu hanifa annuman bin sabit ya ba mu labari daga hammadu hammadu to idan galibi malaman hadisi suka yi isnadi suka ce an hammadi suka yi shiru to wani hammadi suke nufi suna nufin galibi hammadu bin zaid ibn dirham al-uzdi hammadu bin zaid ibn dirham al-uzdi domin akwai hammadodi da yawa kuma manya-manyan malamai kamar idan an yi shiru ne an ce an sufiyana idan imam al-bukhari ya ce haddasana al-humaidi an sufyan haddasan al-humaidi an sufyan an yahya ibn sa'id al-ansari to idan ya ce an sufyan wani sufyan tare da cewa yahya ibn sa'id al-ansari yana da manya-manyan almajirai da suka shahara guda biyu masu suna sufyan akwai sufyanu bin oyaina akwai sufyanu ibn sa'idin Sauri, sufyanu sauri wato waɗanda ake kira sufiyanani amma idan aka ce kawai an sufiyan galibi yana nufin sufyanu bin oyaina sai dai in ba shi bane to sai a faɗi wanda ake nufi to akwai hamadu bin dirham a hamadu bin zaid hamadu bin salama shine suke cewa wa hammadin wa hammadin jami'an a cikin waka ta al faswi da ya koro waƙoƙi ya jero sunayen malaman musulunci malaman hadisi kawai da ya zo sai ce wa hammadin wa hammadin jami'an wa kullum minhuma rajulun nibadi to akwai hammadu bin salama hammadu bin Zaid da ma sauran hammadodi wanda in su ake nufi za a faɗi sunayensu to amma galibi in an ce hamadu aka yi shuru ana nufin hamadu bin zai musamman cikin saiful bukhari in ya ce haddasana wani an hamadu ya shuru yana nufin hamadu bin zaid na fata mun gani to nan ma sai ya ce ya yi shuru ya ce akhbarana abu hanifata an hamadin an ibrahima zuwa ga ainihin ibrahim ƙala ibrahim ibn muhammadin na kana ƙalu ana cewa malamai suna cewa irfa'ul qabara ku ɗan ɗaga ƙabari sama kaɗan hatta uraf, don a gane shi dan a san kabari ne hatta uraf. annahu kabar dan a gane kabari ne fala da haka ba za a rika tattaka shi ba amma idan ba a daga shi ba kaga ba wani ba zai sani ba sai ya taka amma idan aka dan daga shi shibran annabi ya ce gwargwadon ɗani ɗaya to babu laifi amma dai kada yi tudin tudin da zai wuce misali ƙala muhammad sai shi muhammad ɗin almajirin abu hanifa da ya koro wani isnadi sai ya ce wa na akhus <clears throat> wa na akhus duk wannan magana fa ana magana ne akan ƙari kan ƙasar makabarta wai ya halatta ko bai halatta ba ibnu hazam ya ce bai halatta a kawo wata ƙasa da buce ba kuma muka ji magana imam ahmad shi ma ya ce bai kamata ba sai ya kawo mana kuma yanzu ra'ayin fatawar abu hanifa a mazhabar abu hanifa su ma suka ce ku daga kabari gwargwado don a san kabari ne kar a rika taka shi to sai almajirin abu hanifa din sai ya ce wabihi na ahus mu ma da wannan ra'ayi muke riko na fata mun gane kenan da hambaliya din da zahiriya su su wato dawud zahiri su ibn hazmi da abu hanifa su ma suna ganin a ɗaga kabari sai ce wabihi na akus da wannan ra'ayi muke riko wala nara an za da alama kharaja minhu ba ma ganin mu a fatawarmu a ra'ayinmu a fahimtarmu a mazahabar mu ta abu hanifa ba ma ganin a ƙaro wata ƙasa a ƙara a kan ƙasar kabari ba mu yadda da haka ba kenan na fata mun gane kenan su ma dai ra'ayin su kenan wala nara an yi yuzada alama kharaja minhu ba ma ganin a fatawarmu a ne a nemo ƙarin ƙasar da ta fita daga makabarta iya wadda aka fito da ita ita za a mayar wa na karahu an yujassasa kuma ba ma so ka ganin ma yace makaruhi me yasa bai ce haram ba duk zai ya daukar haram suna amfani da waɗannan kalmomi su ce wa nakarahu mun ki kuma suna nufin ai wani harim haramun ne tunda hadisi gashi karara ya ce annabi ya hana yi wa kabari minti to da haka ne idan suka ce wa nakarahu wani lokaci ba makaruhi istilahi suke nufi ba suna nufin kawai wa nakarahu a matsayin haramun ba masu wa na karahu an yi jassasa ba masu asumunce shi au yi ɗayyana ko dai a yi masa ɗin shi ne dai asumunce shi da ƙasa ko da ba ɗauko sumunci ba a lailaye shi da ƙasa au yi ja'ala indahu masjidan ko kuma a sanya masallaci a gurin kaga duk waɗannan haramun ne amma ya ce na karahu ba masu tare da waɗannan abubuwan hadisi ya zo ya haramta balma tsinuwa yi a gina makabarta a masallaci wato a gina masallaci a makabarta amma sai ce wa na karbu au alaman ko dai wata alama wadda ba ta da wani amfani a musulunci au ba alaihi ko a ce za a yi rubutu a kan kabari kayan da hadisi ya hana ka gani wa yukrahu al-ajur an yubna bihi kuma al'ajur farar ƙasa wasu kuma su ce jar ƙasa ajurri to ita ma dai ba ma so ko farar ƙasa ko jar ƙasa ɗin a zo a ce za a yi gini a kan ƙabari da ita kamar dai a sumunce ko a yi gini aw yudkhilahu al-qabr ko a shigar da ita cikin makabartar wadda ba tasa ba wala nara shilma'i rashil ma'i alaihi ba'san amma ba ma ganin laifi idan an yayyafa ruwa a makabarta a mazhabar mu wannan ba laifi ba ne an kwala mara masa ruwa bayan an gama rufe shi ke wa huwa qaul abi hanifa sai ce waɗannan ra'ayin abi hanifa kenan to kaji fatoyin imam ahmad da ibnu hazmi da kuma fatawar abu hanifa annu'man bin sabit to amma me yake nufi da ba ma so gaskiya galibi haramun yake nufi domin idan an ɗauki kalmar makaruhi kenan idan an yi sai zan to ba a yi haramun ba dai sai dai an yi abin da ba a so wannan makaruhi istilahan kenan idan ce makaruhi a gurin malaman shari'a qultu albani ya ce ƙarin bayanin da nake yi anan nan shi ne waya hadisu bi mafhumihi ala jawazi raf'il kabari bi kadari ma yusa'idu alaihi turab alkhariji min wa zalika yakunu nahu shibrin fa huwa muwafiqun lin nasr mutaqaddim to kagan ka fahimci wannan magana da yace irfa ul kabara ku ɗan ɗaga kabari tunda isnadi ya kawo zuwa ga fatawar abu hanifa ku ɗan ɗaga kabari don a gane kabari ne kenan kaga ya dace da hadisin da ya ce a ɗaga shi gwargwadon ɗani guda to sai albani ya ce waya dullul hadithu kaga wannan magana abinda take nunawa bi mafhumihi idan an fahimce ta ala jawazi raf'il kabari babu laifi a fatuwar abu hanifa shi ma a ɗan ɗaga kabari kaɗan bi kadari ma yusa'idu alaihi turabul kharij minhu wargwadon abin da dai ƙasar da ta fito daga kabarin za ta taimaka a ɗan ɗaga shi gwargwado to babu laifi wa zalika ya kunu na haushi buran kaga wannan ba zai wuce gwargwadon ɗani guda ba in dai gwargwadon ɗani guda ne to ƙasar da ta fito daga cikin kabari za ta iya yin wannan Tun da wannan ƙasar da aka kwakulo da wannan yar da ta ciki kaga an zo an sa mutum a ciki sannan kuma za a zo a yi ciko kaga wannan ƙasar ba hakikanin ciki za ta koma ba za a yi ciko da tukunya kila ko da wani abu a tattoshe to wannan ƙasar da ta fito daga ciki da wadda aka abin nan aka rufe za ta ɗan baka gwargwadon shibran gwargwadon ɗani guda aka tayar shikenan in ta yi yawa kuma sai a rage a yi filati da gurin to in ka kalli wannan magana tana nuna kenan halaccin haka daidai da hadisi sai ya ce kaga ya dace kenan da nassin da ya gabata a cikin mas'alar da ta wuce ta ɗari da bakwai fahuwa muwafiqun lin nassi almutaqaddim ko almutaqaddam duk ɗaya ne fil mas'ala a mas'ala ta ɗari da bakwai wa amma tajassus wa amma tajassis fa huwa min al-jiss wa wal muradu at-taliy bihi qala fi al-qamus wa jassasa al wal bina bil to wancan hadisi da muka ji da ce wa an jassasa ko a sumince shi a filaste shi laifi ne Shi ne albani ana yake cewa wa amma jasis. amma filastewa a yi filasta fahuwa min jis wato kalmar daga jisu ne jisu ta jasis, jisu, mai jisu, wa kils shi ne sumunti, a sumunce guri a filasti wal muradu abinda ake nufi a ɗaliyu bihi wato a zo a yi filasta da shi a filaste gurin shi ne ɗaliyu wato a siminci a filaste ake nufi kamar yadda a cikin kamus kamus malam mai kamus wanda ya kamusul muhit ya ce wa jassasal ina'a ko wa jussisal ina yani mala'ahu akan yi amfani da kalmar jassasa a kofi ko kuma a kwano ko wani abin zubawa kwantena ko wani iri idan an yi amfani da wata kwantena ana nufin cika shi wato tukunya ce kace jassasal ina'a jassasal jirra ya cika randa sai ya ce sai ya zanto ba ta ɗauki ma'anar filasta ba kenan sai a ce ana nufin ya makure randar ya cika ta idan ce wajen sassal ina ai mala'aku ya cika ta amma idan gini ne ana nufin ya filasti shi walbina in ko gini ne ana nufin ai wato ɗalahu bil wato ya sumunce shi da jisu ya filaste shi da jisu da suminci kenan na fata mun gani wato kalmar mai kamus yake tattauna a kanta to a takaice ba sai lalle da simintin ba ko da ƙasa ko da meye ko da taɓo inda za a simince siminti to dai ya shiga ciki karkace aito ba siminti ba ne wannan kawai wata ƙasa ce muka samo ko wata jar ƙasa ko dai wani taɓo muka zo muka ce simintin to wannan babu laifi a'a to in ya zanto ba za a sumunce shi da ƙasa ba ko da suminti ba to masu sa tayil kuma a makabarta fa yi tayil ɗinsa ko ina da ciki da waje kaga wani ya mafi haramci domin shi sai na abubakar yake cewa innal hayya aula bil jadidi mai rai shi ya fi cancanta da ado da kwalliya da abu sabo amma marar rai wanda zai zagonye ya zama tsutsa ya zama ƙasa mai amfani a sa masa wani tayil har ma a zo a yi masa shimfiɗa a sama a sa masa rumfa a samo kayan kwalliya a sa a gurin a zo ana masa fareti har fareti ake musu ana sara musu to wai sun yi shahada fareti fa wallahi da sarawa kuma waje duk an filaste da wato tayil ciki ma an yi ga fulawoyi duk an sa an yi kwalliyan kaga wannan ya nuna cewa shirme ne ba a ma san ma'anar mutuwa ba ba a fahimci mutuwa ba yaushe mutum zai je gurin kuma ya tuna mutuwa ya tuna kabari ya ga an yi tayil ɗin guri-guri yana ban sha'awa kuma shi wanda yake cikin kabari ya san an masa wannan kwalliyar ai kwalliya a gida ya kamata a yi ta amma ba a makabarta ba shi mazala har ma hana wa yarin yayi kar a kai musu fitila kar a ce za a yi musu haske a bar gurin da duhunsa kawai ce nan ne gurin da za a binne dan adam to kagan ana yin tayil a guri don allah waye ba zai sha'ara binne shi ba a gurin kowa sai ba zai tsoron kabari ba inda za a yi tayil ɗinsa malam albani ya ce wala allan na haya an tajasisi min ajali annahu na uzina wala allah teyu annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da yasa aka yi hani game da wannan sumun cewa saboda a dalilin annahu nau'u zina ai suminti wani nau'i ne na kwalliya wani nau'i ne na an yi decorating ɗin gurin kama kala badul na kamar yadda wasu malamai magabata sun faɗi wannan magana wa alaihi kenan idan an fahimci wannan akan wannan fahimta fama hukumu ta kabari to ina hukuncin amfani da taɓo ko ƙasa kwaɓaɓɓiya a kwaɓe shi a simince shi a lailaye shi amma ba da siminti ba da ƙasa shine an yi ɗayyan lil fihi qaulani to inda taɓo ne ko kuma da ƙasa a zo a kwaɓa ƙasa a filistin akan wannan malamai sun yi magana guda biyu na fata mun gani al'awwal ta farko alkaraha wasu ka ce makaruhi ne in ba su muntin ba ne makaruhi ne Wanasema makaruhi